ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم حقيقه Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuma suka aikata ayyuka nagari zai shigar da su aljannatai da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginenta da bishiyoyinta. Waɗanda suka kafirce da Allah da manzansa suna jin daɗi a duniya ta hanyar bin sha'awarsu kuma suna ci kamar yadda dabbobi suke ci ba su da wata damuwa sai cikinsu da farjinsu kuma wuta ce makomarsu da matabbatar su ranar alkiyama gare ta za su koma.